الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمته وبركاته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا قوم يوم شاد يا جوتم رجب هجر مايكي صلى الله عليه وسلم دو ديا دمري خدو تلاتين دبقي كما sha tara ga watan hudu miladiyya dubu biyu da goma sha shida a wannan majalisi namu da muke karanta wannan littafi na masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahlal jahiliya na babban malami shaytul islam muhammad ibn abd al-wahhab rahmatullah alaihi wannan shine majalisin mu na bakwai a cikin littafin kuma kila shine zai zama majalisin mu na ƙarshe. in Allah ta'ala ya yadda mun gama littafin a yau za mu tashi almas'alatu tasi'ata ashrata ba'da al-mi'ati mas'ala ta ɗari da tara a cikin mas'aloli guda ɗari da ashirin da takwas da malam ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi ya tattara su a cikin wannan littafi domin faɗakar da 'yan uwa musulmai a game da ayyukan da mutanen da suke kafin zuwan musulunci suke aikatawa kuma ayyukan nan sun ci karo da abin da musulunci ya zo da shi musulunci ya zo da kyawawan aƙidu kyawawan ɗabi'u ingantattun ibadoji mu'amaloli waɗanda suka kasance nagartattu domin a gyara al'umma ga baki ɗaya ta samu tsira a duniya kuma ta samu kuɓuta a lahira kuma ta shiga aljannar Allah subhanahu wa ta'ala maksudin karatun kenan maksudin da ya sa mala ya rubuta littafin kenan ya ce mas'ala ta 119 afwan المحاجة فيما ليس لهم به علم المحاجة فيما ليس لهم به علم mutanen jahiliya sun kasance suna da ɗabi'a ta almuhajjatu fi ma laysa lahum bihi ilm suna jayayya akan abin da ba su da ilimi akai ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya kafin zuwan musulunci yahudawa musamman su rika jayayya akan abin da ba su da ilimi akai ita jayayya kala-kala ce akwai abin da malami suke ce ma mujadala akwai abin da suke ce ma akwai abin da suke ce ma munazara idan suka ce mujadala sannan akwai muhawara mujadala su tari jayayya akan wani abu da ka rike kake ganin shine gaskiya kuma burinka shine wanda kuke magana nan da shi ya dawo kan ra'ayinka amma da za ta bayyana a gare ka cewa kai ne baka da gaskiya to za ka a kan wannan ra'ayin naka ka koma ra'ayinsa shi na ke ce masa mujadala Qur'ani yana ba mu labari game da Yahuda ya ce ha'antu, ha'ula ijadaltum fi ma lakum bihi ilm fi ma lakum falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm shi ku ga kunan yahudawa kuna muhajati jayayya kenan akan abin da kuke da ilimi akai kun yi kai jayayya akan abin da kuke da ilimi to falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm to me yasa kuma za ku zo kuna jayayya akan abin da ba ku da ilimi to ita mujadala ita ce muka fara magana kanta ka yi musu akan abin da kake ganin daidai ne amma watakila da za ka gane ba kai kake kan daidai ba za ka zo ka akan wannan fahimtar sai ake ce masa mujadala shi yasa can waccan matar haulatu bintu sa'alaba radiyallahu anha da mijinta yi mata zihari ya ce in ya sadu da ita to kamar ya sadu da mahaifiyarsa an ce alayya ka zahari ummi kamar da laraba suke sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama. sai Allah ya ba mu labari sai ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah hakika Allah ya ji maganar matar da take jayayya da kai a game da mijinta abinda mijinta ya mata sannan kuma tana kai kokenta wajen Allah ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa mijina ya aure ni tun ina budurwa shi ya tafiyar da budurci na yanzu na haifa masa 'ya'ya da yawa sannan ga sakamakon da ya muni a jahiliya idan miji ya faɗan ma matarsa wannan maganar to shikenan sun rabu har abada shi da ita shikenan sun rabu to ita kuma ga 'ya'ya Ta ga idan ta ɗauki 'ya'yan ta tafi da su gidansu wajen iyayenta ba za a iya kula da 'ya'yan ba za su tozarta sannan in ta bar su a gidansa abin da zai faru kenan to shine sai ta zo ta kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi sai yana cewa ai shi kenan ita kuma tana ƙara yi masa magana tana ƙara nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama ga matsalar da nake ciki to sai Allah ya kira wannan mujadala to sai malamai suka ce mujadala ita ce ka yi jayayya akan abin da kake gani shine gaskiya amma watakila ina cewa watakila haka malamai suka ce da za ta bayyana ga mai jayayyan nan ya gane cewa ba shi ke kan gaskiya ba to zai sauka akan fahimtarsa ya koma zuwa ga kishiyarta mujadala kenan amma idan aka ce almira'u malamai suka ce almira'u shine jayayya akan abin da kai kai kai yadda da shi kuma ba wanda ya saukar da kai akan wannan fahimta ne suke ce masa almira shi yasa hadisi ce ma almira fil qur'ani kufr mutum ya zo ya rike jayayya a game da alqur'ani irin jayayyar da ake yi da suna tattaunawa ya alqur'ani halittar Allah ne ko kuwa a sifar Allah ne sifa ne shi na Allah ko ko a'a maganar Allah ne shi alqur'ani to annabi sama ya tsoratar da mai ce almira'u fil qur'ani amma can sai Allah madauki zaki sai ya ce mana wala tumari fihim illa mira'an zahira sai aka siffanta mira'ir wanda ta halatta a yi in ka san kai kake da kan kai kai ne ɗari bisa ɗari kai kake kan gaskiya to ka tsaya a ra'ayinka ka tsaya a kan fahimtarka kun duna ra'ayika fil hayati mujahidan innal hayata aqidatun wa jihad haka ne hikima yace in ka fahimci abu gaskiya ne to ka rike shi a wannan rayuwar da kake ganin ta aqida ce kuma da gwagwarmaya to mira'i ce akwai mira sannan akwai munazara munazara tattaunawa ta ɗaliban ilimi tattaunawa ta ɗaliban ilimi kowa ya ƙaru wani wannan ana santa sannan akwai muhawara muhawara tattaunawa ita ma a natsuwa ko da na saba maka a ra'ayi ko su ce alhiwar ko su ce musu almuhawara in tattauna ina da fahimta ta kai ma kana da fahimtar fahimtar ka amma kowannen mu a shirye yake idan ya gane fahimtar sa ba daidai bace ya sauka akan fahimtar ya koma fahimtar dan uwansa to duka waɗannan musamman waɗanda suka halatta a cikin su suna halatta ne in kana da ilimi kana jayayya ne akan wata mas'alar da ka tabbatar da ɗari bisa ɗari ko kuma mafi rinjayen zaton ka kai ke da gaskiya akan hujjoji na ilimi shi yasa ba a jayayya akan abin da baka da ilimi akai to dabi'a ce ta mutanen jahiliya su su rika jayayya akan abin da ba su da ilimi akai antum haula ihajaltu fi ma laikum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm Allah yana zargan yahudu yace ku ga kunan yahudu dabi'an ku ita ce kun yi jayayya da eh an yadda akan abin da kuke da ilimi akai to yanzu kuma me za ku zo kuna jayayya akan abin da ba ku da ilimi akai wanda ba yi da ilimin abu karantar da shi ake yi nema yake a sanar da shi in aka sanar da shi sai kuma ya ɗauka shi yasa ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya jayayya akan jahilci shi yasa idan jahili ya zama yana jayayya to sai a kira shi aljahilul murakkab bai sani ba bai da shirin ya nema sani tun da gashi yana jayayya yana ganin shi ke da gaskiya alhali kuma ya san ba shi ke da gaskiya ba ko kuma in shi bai sani ba an sanin masa an san bai da gaskiya akan wannan abu to musulunci bai da wannan ba amma tattaunawa ta ilimi ka faɗi na ma ya faɗi kowa ya kawo hujja kuma cikin natsuwa ba tare da muzanta juna ba ba tare da nufin a fusata juna ba wannan an yadda da ita a musulunci ana yi shi yasa Allah ta'ala ya nuna mana tattaunawarsa da mala'iku a sama lokacin da zai halici annabi adam alaihi salam sai dai tattauna da mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa su kuma sai suka mai da amsa suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai Allah ya ba su amsa sai ce ni alamu ma la ta'lamu Allah ya ce musu ya ku mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani aban ƙasa ya zama shine na. wato wanda zai rika zartar da hukunce hukunce na aban ƙasa sai suka ce a taj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a yanzu ya Allah zaka je ka sanya aban ƙasa wanda zai rika ɓanna a ban ƙasa yana zidda jini wa nahnu alhali mu ga mu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka muna gode maka kuma muna ƙara tsarkake ka sai Allah ya ba su amsa sai ce ni alamu ma la ta'lamu ni na san abin da baku sani malamai suka ce wannan nau'in ne na hiwari muhawara tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku sannan aka kawo mana tattaunawar Allah subhanahu wa ta'ala da shaidan Allah ya faɗi shaiɗan ma yana mayar da amsa yana tattauna suna magana sannan Allah ya bamu labarin tattaunawar Allah subhanahu wa ta'ala da annabawansa da yake aiko su sannan Allah ta'ala ya bamu labarin tattaunawar annabawa da mutanensu sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin tattaunawa tsakanin wasu nau'ukan mutane kamar a cikin suratul kahfi ya ba mu kissar sahibul jannati da abokinsa mai gona har ma a cikin lafazin sai ce wa huwa yuhawiru yana kokarin tattaunawa da shi da niyyar ya gamsar da shi ya ba shi hujjoji cewa wannan aqidar taka da kake kai ta alfahari da nuna isa cewa wannan gonar ta ce dabara kace ta baka ita ba daidai ba ne to duk wannan tattaunawa ce ta halatta a musulunci idan da ilimi amma idan baka da ilimin mas'ala to kada ka sake ka tattauna a kanta da wani in ko ba haka mutu mutum ya ɗau ta ɗabi'a daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya su zo suna musu suna jayayya akan abin da ba su da ilimi a kai al-imamu ibn hazm rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-akhlaq wa siyar yake cewa dan adam matakansa uku ne a game da abin da ya shafi faɗan wani abu na ilimi ko dai ya kasance malami ya karantar da mutane ko kuma ya kasance ɗalibin ilimi ne ya zo ya zauna ya saurari abin da malami yake faɗa ko kuma ya kasance jahili ne shi bai san abin da ake yi ba to ya kama bakinsa ya shigo shi yasa al ghazali rahmatullahi alaihi yake cewa law sakata al-jahil lastaraha al-alam da jahili zai yi shiru ba zai rika magana akan abin da ba shi da ilimi a kai ba to duk duniyar nan za ta huta ba za a samu rigima ba in jahili wanda ba da ilimi zai kama bakin shi ya shiru ya ce a masa bayanin abu abin da bai gane ba a masa bayani To wallahi duniyar nan duk za ta huta ba za a rika samun tashin hankali ba amma dai rigingimin da kake jin duniyar nan na tashi ake rigingimu a duniya to jahilai ne suke buɗe baki su ce sai sun yi magana akan abin da ba su da ilimi a kansa to shi kenan sai a ta rigima to dabi'a ce ta jahiliya mutanen jahiliya su rika musu akan abin da ba su da ilimi akai ba musu ba ma ka bayani akan abin da ba ka da ilimi akai mu an hana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka rika cewa sai ka rika bibiyan abin da ba ka da ilimi a kai don ka yi magana a kansa nan tarku nan ana nufin ka bibiye shi ne domin ka zo ka ce za ka mutane bayani shi Allah ta'ala sai ya kawo mana na'urorin da ake neman ilimi da su sai ce inna sam'a wal basara wal fu'ada yace kaga as-sam'a ji ana neman ilimi da kunne wal basara da gani wal fu'ada da zuciyar da ke haddace ilimi kullu ulaika kana anhu ula. kowanne sai an maka tambaya akai kunnan ka sai an yi tambaya mai kaji idan ka sai an tambaye ka mai yi da shi mai ka gani mai ka kalla ka kalla halas ko ka kalla haram sannan zuciyarka mai ta haddace ta haddace abubuwa masu amfani ko shirme ko waƙe-waƙe ta haddace alƙur'ani ta haddace da hadisan annabi sama da maganganu na hikima ko ko a'a zuciyarka waƙoƙi ta haddace da shirme da zage-zage da miyagun maganganu zai yamma mutum hisabi game da su to ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya sun kasance suna wannan mukhasamatuhum fi ma laysa lahum bihi ilmun mutanen jahiliya sun kasance suna jayayya akan abin da ba su da ilimi a kansa ba su da ilimi akai kuma sai sun yi jayayya akai to shikenan qur'ani yazo ya karantar da mu cewa kada ne haka hatta annabi sama aka ce a game da ahlul game da ashabul kafi bayan Allah ba mu labarin ashabul kafi sai ce fala tumari fihim illa mira'an zahira in har ahlul kitabi mutanen jahiliya sun zo sun ce sai sun tattauna da kai a game da ashabul kafi to abinda ka Allah ya sanar da kai na fili to shine zaka tattauna da su akai amma abinda Allah ta'ala bai sanar da kai ba to ka kama bakin ka kai shiru abinda ko Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi sallama shine na cikin suratul kahfin nan المسألة العشرون بعد المئة مسألة بريد عشر تناقضهم في اتباعهم لغيرهم تناقضهم في اتباعهم لغيرهم mutanen jahiliya sun kasance suna tufka da warwara a game da yadda suke cewa suna bin mabiyan magabatansu ko wasu za ka samu a jahiliya an samu nau'ukan mutane akwai yahudawa akwai kiristoci nasara kenan sannan akwai mushrikai dukkan waɗannan da ka taɓa su sai su ce su suna bin annabi ibrahim yahudawa sai su ce annabi ibrahim kakansu sai su baka su baka silsilar su har zuwa ga annabi ibrahim kuma haka yake domin ah, abin nan ah, isna ashara sittan wannan gidajen guda goma sha biyu ‘ya'yan annabi yaqub ne alaihi salam ah, shi kuma annabi yaqub alaihi salam ɗan annabi ishaku ne alaihi salam annabi ishaq kuma kai tsaye ɗan annabi ibrahim to yahudawa da aka aiko musu annabi musa a ƙarshe ko kusa da ƙarshe domin bayansu sun samu wasu annabawa suna cewa annabi ibrahim suke bi shi yasa daga cikin abin da suke suka rike suke bin annabi annabi ibrahim alayhi akwai kaciya annabi ibrahim alayhi salam yana yayi kaciya saboda kai huda ma na kaciya in ka koma gefe na fara su ma zai ce annabi ibrahim suke bi su ma zai ce annabi ibrahim kakansu ne silsila annabi isa alaihi salam tana kaiwa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam mushrikai na larabawa su ma sai su ce ai annabi ibrahim suke bi suke bi su ma sai su ce ai ga su kuma gaskiya suka faɗi silsilar su za ta kai zuwa ga Isma'ilu alaihi salam Isma'il ko shine babban dan Annabi Ibrahim alaihi salam kafin a haifa Annabi Isa sai da aka haife shi shine aka zo aka ma Annabi Ibrahim bishara ta farko a game da shi shine aka fara masa bishara ta farko cewa zai haifi da shine al-gulamul halim shi kuma Annabi Isa shine al-gulamul alim in mutum ya bi yakin duka ayoyin zai ga kowanne yadda ya fi dacewa da shi to su haka to kuma kowannen su yana riya cewa wai annabi ibrahim yake bi shi yasa sai Allah ya ba su amsa sai ya ce ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima sannan sai aka ce me wa ma kana min mushriki ma kana ibrahimu yahudiyya annabi ibrahim ba bai yahudi bane Allah ma ya faɗa musu hujja sai ce ya faɗa mai Yahuda hujja ce ai wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi annabi Ibrahim ai sai bayan ta aka saukar da at-taura to ya za ku rika danganta abubuwan da suke cikin at-taura ku ce ai annabi Ibrahim ne a annabi Ibrahim sai da ya wuce da dadewa sannan aka saukar da at-taura San balle in injila ta annabi isa alaihi salam sannan annabi ibrahim ba kirista ba ne ba ba nasare ba ne annabi ibrahim hanifan musliman annabi ibrahim alaihi salam ya karkace ma duk wani addinin ƙarya sannan ya miƙa wuya ga allah subhanahu wa ta'ala shi musulmi ne millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada annabi ibrahim alaihissalam shi ya fara shi ya fara kiran mutane da muslim a wata fassara ta malamai wata fassara kuma suka ce Allah ake nufi huwa sabbakumul muslimina min qabl wa fi hada sannan sai Allah ya ce wa ma kana min mushrikin annabi ibrahim ba mushriki bane to da kadin nan an kore to amma duk da haka sun kasance waɗannan miyagun aƙidun guda uku da yahudanci da kiristanci da shirkanci kowannen su masu su suna danganta kansu zuwa ga annabi ibrahim kuma su ce annabi ibrahim suke bi Allah ya ce a'a ba annabi ibrahim kuke bi ba in annabi ibrahim kuke bi ba za ku yi shirka ba in annabi ibrahim yahudawa suke bi ba za su yi miyagun abubuwan da suke yi ba ba za su shigar da abubuwan da suka shigar a cikin littafin attaura ba balle sharhin attaura littafin da suke ce ma at-talmud miyagun maganganu yadda yahuda suke mu'amala da Allah labaran ba daɗin faɗa sannan kiristoci in annabi ibrahim suke bi ba za su ce Allah uku ba ne sannan ba za su ce Allah na daɗa ba ku kuma mashirikai, da Allah kuke bi ba za ku ce to Allah ba ɗaya ba ne har ma ku ce aja alal ali ilahan wahida kuna mamaki yanzu a ce duk ababen bauta a dunkule su a ba ɗaya to ba annabi ibrahim kuce bai ba to a jahiliya sun kasance kullum tufka da warwara sai su ce wane suke bi amma idan ka kalli wanan nan sai ka ga ɗabi'unsa daban da nasu to haka dukkan wanda ya ɗau wata aƙida ya ce yana bin wane amma sai aka ga halin wane daban aƙidar wane daban ɗabi'un wane daban to ba ruwan wane da shi ƙa'ida ita ce in ka ce kai mabiyin wane ne to kai irin aikin wane wannan ita ce ka'ida duk wanda ya ce shi mabiyin annabi ibrahim ne alaihi salam to ya bi abin da annabi ibrahim ya zo da shi duk wanda ya ce shi masoyin annabi sallama ne to ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi mun ka gani ka'ida kenan man yadda'i hubban nabiyyi wa lam yufid من هجه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه ووجوده إن كان حقا طاعة ووفاء دون دي تشينا بون النبي صلى الله عليه وسلم أما بي فائدا تو دا أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم شيبا دا كان تد الأمة دا سنة سه فسفاهة وهراء ووانشيكي كما ساكرشيكي domin soyayya ka'idar ta ita ce da sharaɗinta in dai da gaske soyayya ake ta'atun wa wafa'u ana biyayya ga wanda ake so kuma me wa wafa'u sannan kuma a cika a cika duk abin da ya zo da shi to duk wanda ya ce yana bin wani shi yasa ba da suna ba ne balarabe ma yi ma wasu raddi kullum yadda'i waslan bi laila wa laila la taqiqu lahum bidaka wai wata ce kyakkyawan mace ake ce mata laila sai wasu mazaje sai su zauna sai su ta fira sai wanda ya ce ai shi shi zai aure ta wance ce shi zai aure ta to ne wani mawaki sai ya mayar musu da martani sai yake cewa kullun yadda'i waslan bi laila kowa yana son a ce laila ta zama matar shi sau laila la taqiqu lahum bidaka amma laila fa ba da surutu za ta zama matar mutum ba akwati sai kai akwati goma sadakinta kuma dubu ɗari biyu ne da hamsin kwata miliyan in za ka yi a to sai kuma gidan bene za ta je haka shi ne wannan su da dukkan mutumin da zai ce yana da alaka da wani daga cikin magabata amma baya koyi da abin da magabacin nan ya yi to yana yaudara kansa ne ya karya yake idan ka ce kai ba maliki ne amma baka abin da al'imamu malik yake kansa na aƙida to ƙarya kake ba kai ba maliki ba ne ka fita in ka ce kai ba shafi'i ne ba ka kan abinda da al'imamu shafi'i rahmatullahi alaihi yake na aƙidu da kyawawan ɗabi'u da ingantaccen fikihu to ka san kai ma ba shi kake bi ba ƙarya ne haka duk wani wanda ka danganta kanka zuwa gare shi aka ga ka bambanta da shi to ba shi kake bi ba in ka ce kai mabiyin sayyidina ali ne radiyallahu ta'ala anhu sai a ɗauko abin da sayyidina ali ya rasu a kansa ya tafi a kansa ya karantar da almajiransa na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga kun saba ka ga ba sayyidina ali kake bi ba kai ka san wanda kake bi duk wanda kake kake bin sa ka'ida ita ce sai a kalli shiya yake me ya rasu a kansa in ka ce kai mabiyin dan fodiyo ne rahmatullahi alaihi sai a ɗauko littafin ɗan fodiyo sai a gani sai a ɗauko ihya'us usunnati wa ikhmadul bid'ati a kawo bayanul bid'a shaytaniyati a kawo dan foje wanda sun fi wanda ya rubuta su akan fada da bid'a da kuma tabbatar da sunna kai kuma sai a auna ka da wannan littafa sai a ga kana kan abin da dan foje ya zo da shi in kana kai shi kenan kaci in ba haka ba baka ci ba to a jahiliya su sai dai su danganta kansu ce ai su mabiyan wane ne amma kuma ba sa irin aikin wani to shi yasa sai mali yace tanaquduhum fi ittiba'ihim li ghayrihim da'awahum a as-salaf ma at-tasrih bi mukhalafatihim mutanen jahiliya sun kasance suna cewa suna bin magabata amma kuma me balo-balo sun saba ma abin da magabata suka zo da su duk abin da magabata suka zo da shi magabatan suka yi ba sa bi in in yahudawa sun bi annabi ibrahim alaihi salam Allah ba zai musu raddi ba in kiristoci sun bi annabi ibrahim alaihi salam Allah ba zai musu raddi a cikin alqur'ani ba mushrikai da annabi ibrahim suke bi Allah ba zai musu raddi ba amma dukkanin su Allah ya haɗe su ya gwamutse su ya ce dukkanin su ba mabiyan annabi ibrahim bane annabi ibrahim ne nan su sun yi can to kage ita ce ka'ida so da ka ba kawai da baki bane ka ce kai kana a kai kadi an ka ce kai yanzu in ka ce kai salafiyya kake bin hanyar magabata na kware kake yi to sai a dauko sai a dauko magabata in an ce a salaf dama matakai uku ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam almajiran su sannan kuma sai su almajiran waɗancan sahabbai su ne matakin fari ɗiban fari manya ɗiban fari kenan sannan masu biye musu tabi'ansu sannan masu biye musu su ne tabi'u tabi'ina annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida ya musu shaida su ya musu shaida annabi sallallahu alaihi ya ce khairul ummati qarni thumma alladhina يلونهم thumma alladhina يلونهم fiyayyin al'umma su ne waɗanda suka rayu da ni sahabban annabi sallama kenan sannan sai waɗanda suke biye musu sannan sai waɗanda suke biye musu to wannan suna ake ce musu as-salafu salih annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana addini zai zama alkhairi addini bai gurɓace ba a waɗannan zamaninnukan guda uku bid'o'i da hayaniya da tashin hankali da fitinu ba su yawa a wannan lokacin ba abubuwa ba su rikirkice ba addini yana kusa da daidai yadda Allah ta'ala ya saukar da shi a waɗannan zamaninnukan ba abin da aka canza a ciki to sai annabi sama ya nuna mana ka'ida ita ce ka bi waɗancan kai koyi da su Amin a komai a komai kada ka ce kana bin magabata na kwarai a sallah sallar ka komai taka Allahu akbar kaza kaza amma aka zo ɗabi'u nasu sun yi nan kai kuma naka sun yi ta. ba ɗabi'a ana auna ka a ma'aunin ɗabi'a zero a aƙida abinda suka rasu a kai suka mutu a kansa to kai ma a same ka akan ce kake sai eh, ka auna ka a ma'auni na aƙidar su ba ka da nauyi shi kenan ba ka da komai ko ka ce kai su ne ba su ba ne wannan ita ce ka'ida daga kada mutum ya zama yana danganta kanshi zuwa ga wasu mutanen kirki amma kuma shi baya yin abin kirki inna wa in hasunat awailuna لسنا على الآباء نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونعمل مثل ما عملوا haka mai hikima ya ce mu in magabatanmu ko da magabatanmu sun yi abin arziki to mu ba ma dogara kawai mu ce ai magabatanmu sun yi kaza a muna irin ginin da suka yi kuma muna irin aikin da suka yi to shine ka zama dan kirki amma an ka danganta kanka zuwa ga mutanen kirki amma kai ba mutanen kirki? ba mutumin kirki bane to ka yaudari kanka ka'ida ita ce ka bi mutanen kirki ka so su sannan kuma me kai irin aikin da su ma suka yi abinda suka yi kai ma kai fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in tawallaw fa innamahum fi shiqaq sun sun yi irin imani malaman tafsiri suka ce nan Allah na magana da sahabbai mu kuma ana magana da yan baya cewa in mu yan baya mun yi irin imanin da magabatan mu suka yi to mun tu. idan ba haka ba to mu daina yaudarar kanmu fa inna ma hum fi shiqaq ay fa inna ma hum fi ikhtilaf in aka saba ma abin da magabata suka yi to shi kenan mun zama cikin sabani kenan da rigima su daga ba abin da yake haɗa kan al'umma gabaki ɗaya kamar ne riko da abin da magabata suka yi riko da shi amma ba faɗi kawai a ce ana bin magabata ba amma ko ba su ake bi ba ana ma cin su wani zubin daga mutanen jahiliya ɗabi'a su ce wannan su danganta kansu zuwa ga mutanen kirki amma ba sa aikin da mutanen kirki suka yi wannan aƙida ce mummuna ta jahiliya musulunci ya zo ya rusa ta المسألة الحادية والعشرون بعد المئة مسألة تريد عشرين دقايا الصد عن سبيل الله mutanen jahiliya suna da wata mummunar ɗabi'a ita ce ne sun kasance suna hana bin hanyar Allah su ba za su yi ba kuma ba za su ba wasu su yi ba asaddu an sabilillah mutum shi bai bi hanyar ba kuma ya hana wani ya bi kaga aikin shedan kenan shi shedan innama yadu wa hizbahu yakunu min ashabi sa'id shedan burinsa shine a ce gabaki da kowa shiga wuta shi ya san makomarsa wuta ce so da haka ba zai dafe shiga wutan nan shi kadai ba to waɗanda suke wakilansa su ma aikin suke kenan asaddu an sabilillah sai su toshe hanyar Allah dama ya faɗi a yace la'aq udanna lahum sirataka almustaqim shi wallahi sai na zauna zan tsaya a bakin hanyar ka wannan wacce take madaidaiciyar nan duk wanda ya zuciya sai na sa shi ya bi hanya ta ba zai fita ka ba kuma hanyoyin shedan yawa gare su wata rana annabi sallama manzon sama shine khayru muallimin shi fi kowa iya karantarwa wata rana manzo Allah sai ya zauna da sahabbansa sai ya zana hanya daya sai ce hada siratullahi mustaqima yace wannan hanyar da kake ganin ta kwara ɗaya tak ita ce mai kakkiyar hanyar Allah ba in ka bi ta ba inda zaka tsinci kanka sai aljanna sai annabi sama sai ya zana wasu hanyoyi a gefe dama da hagu sai ce wa hadihi as-subulu وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه من ذا سمي يتي أما ودنا قنانا قنانا سوني أنت فركي hanyoyin da ba su ɓillewa hanyoyin da ba su ɓillewa kana bi kulos ne kulos ne ba ba ba ba kana bi bango ne bangon nan kuma a jikinsa wuta وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه akan kowane tafarki kuma akwai shaidanin da ke kira zuwa gare shi na a zo a a zo a yi a zo a bi a zo a bi to waɗannan asubul ɗin wa ashabu subul su ne alladhin yasudduna an sannan wa wajen kullum su suke toshe hanyar Allah kuma sannan suna neman sai hanyar Allah sai sun karkatar da mutane daga bin hanyar Allah alhali hanyar Allah a miƙe take sai su karkatar da mutane su ce su zo su bi waɗannan yan ƙananan hanyoyin wancan bucan wancan bucan wancan bucan sai kowa ya kirkiro nashi da tutarsa ya kafa tutarsa ba ta annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai ce ka zo ka bi shi in ka bi shi shikenan wuta wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya su juna an sabilillah yahudawa ɗabi'a suke kiristoci ɗabi'a suke nan sannan mushrikai ɗabi'a suke nan sannan bayan jahiliya ta kau musulunci ya zo waɗanda suka so su mai da mutanen jahiliya su ma ɗabi'a suke nan ya za su hana abu hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam abu hanyoyinsu shi yasa manzo Allah sama bai fi shekaru ɗari biyu ba a ban ƙasa sai da aka samu miyagun aƙidu suka yaɗu a ciki a cikin al'ummar musulmai kuma kowace aƙida tana danganta kanta zuwa ga musulunci tana cewa ita musulma ce jahamiyawa qadariyawa eh, abin da murji'a ga sunan kala-kala ƙungiyoyi kala-kala ga sunan ba su da iyaka in ka ce za ka lissafa su to asaddu an sabilillah hanyar Allah a fili ta ce hanyar Allah ana kiran mutane ne da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda magabata suka fassara su ne yanzu mutumin da zai ce shi ba ruwan shi da tasirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wai wa ya kawo maka wannan qur'ani ya kai ka tabbatar da qur'anin nan daga Allah yake kai ne Allah ya jefo maka daga sama ka taɗe a hannunka su waye suka rubuta maka wannan qur'ani a gaban su fa annabi sallallahu alaihi wani ma manzo Allah sallallahu alaihi yana ya hada jikin shi da nashi aya za ta sauka sahabi yake ba da labari a hadisi sahihi yace wata rana ina zaune tare da manzo sama kusa da manzo Allah sallallahu alaihi kafar shi ta hadu da tawa aka yi wa annabi wahayi sai yace sai da naji kamar cinya ta za ta fashe saboda tsananin zafin wahayi shi kan shi manzo sallallahu alaihi wasallam ana masa zufa yake ana tsananin sanyi nana shi ta ce ina ganin annabi sallama ana tsananin sanyi amma aka masa wahayi sai sai sai jibi sai a rika shi ya rika share hau ya rika share jiki jikin shi ya sharkaf duk sun ga wannan fa mu mun gani mu fa da gaibu muka yi imani su ne suka yi imani da shahada a fili a gabansu aka ba abin da ya boye a gare su sadaka in ka bi hanyar sai ka shiru ka kauce ma hanyar ka je ka kama ta lalatsiya sai ke wallahi sai mutum ya halaka kuma taɗewa ƙaruwar mutum za ta yi ba ranar da mutum zai ga haske ba za ka ga hasken zuciya ba ba za ka samu nutsuwa ba ba za ka samu alkhairin duniya ba ba za ka samu alkhairin lahira ba amma alkhairin duniya da lahira na tabbata ne ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi wa sallam da abin da sahabbansa suka zo da shi suka karanta suka fassara yadda annabi sama ya karantar da su in kai haka ka kubuta والصد عن سبيل الله لبيئة تمتنا جاهلية المسألة الثانية والعشرون بعد المئة مسألة تدريد عشرين دبيو موالاة الكفار دا ما سو كافرين متنا جاهلية سنكسن شي سنة قولك كافرين mawaddatuhumul kufra wal kafirin mutanen jahiliya ba wanda suke kauna sai kafir har ma sun kasance suna fifita kafirai akan musulmai mun faɗi ran nan a karatuttukan ba yahudawa suna da littafi aka sokar da alkur'ani mushrikai ba su da littafi idan da yahudawa na da hankali ba imani ba hankali suwa ya kamata su riƙe suwa suka kama da su musulmai suka kama da su suna da littafi sannan musulmai na da littafi sannan a cikin littafan da aka saukar babu littafin da ya so ya kama da alkur'ani kama attaura domin attaura akwai hukunce-hukunce a ciki wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs akwai hukunce-hukunce sabanin inji ba wasu hukunce hukunce a ciki bayanai ne kawai na eh, ɗabi'u da kaza da kaza kuma ɗabi'un ba wanda zai iya aiki da su ɗabi'un bible ba wanda zai iya aiki da su in wanda ya mare ka ta dama ka tura mishi hagu ya mare ya kara ma saboda kai wawa ne wani ya mare ka ta dama zai ka miƙa mishi kuma zai ce a ga ɗayan ma nan ma ya sama wanda ya kwace maka riga ka cire wandon ka ka bashi ka tafi tsirara dai a cikin bible waye dan Allah zai yi amfani da waɗannan ɗabi'u ba wanda zai iya ɗaukar wannan ɗabi'ar ya aiki da ita kawai saboda kai sakarai ne wace wani ya mare ka ta dam mu ko qur'anin mu ce waye, mai na qabtum fa aqimu misli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu wa khayrun lis-sabirin in an maka kai gaba za ka yafi ba rama amma in ka tashi rama rama daidai yadda aka maka amma da za ka yi haƙuri shi ya fi alkhairi shi ne wannan sama cewa mare ka ta nan kuma ka bada kuncin ka ta nan wannan ya wuce yanzu ba ba ya fi ya kai ba sunan shi dolanci sakarci ne wannan yi ai ka'ida kuntu idza qaumun ghazawni ghazawtuhum qala ana fi idza ya hamdanu zalim متى تحمل القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المراجم هي مقر أكي ظالم شيء كرامة wanda ya nemi zaman lafiya da kai ka zauna lafiya da shi wanda ya ce a'a bai san zaman lafiya da kai to kai ma ka biyo mushi ta hanyar da ya biyo shi ke wali farasul lil hilmi bil hilmi muljamu wali farasul lil jahli bil jahli musraju faman rama taqwimi fa inni muqawwamu ومن رام تعويجي فإني معوج وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاعبا walakinnani arda bihi hina ukhraju kace ni ni ni sakarci ba abin nan hushi ba dabi'a ta bace amma duk wanda ya ce hushi zai min ya fusata ni to ni ma zan yi hushi hushi ba abokina bane amma ina ɗaukar hushi ya zama abokina idan aka fusata ni to har wannan sune ɗabi'un musulunci kowa zai iya yi amma sunan injilan na bible ba haka suke ba to sai suka ce sai su rika cewa wa yaquluna lil ladina kafaru ya hada min Ladina amanu sabila yahudawa sai su kalli mushrikai mushrikan quraishawa ko mushrikan makka da madina sai su kalle su sai su ce ai ku gara kuma da waɗannan mabiya muhammadin kaga suna nuna cewa littafin taura da Allah ta'ala ya saukar musu aikin banza ne domin ɗabi'a ita ce idan ka ga mai kama da kai ko da kun ɗan saba a wani waje amma kun yi kama to sai ka ji a ranka ka fi son shi fiye da wanda ba ku yi kama da shi a wasu abubuwa ba ga wani kun yi kama da shi a cikin kamanninka guda goma yana da kamanni guda bakwai ga wani kwata-kwata bai da kama da kai ko ɗaya sai ka ci kafi maili zuwa ga wanda kai kama da kai yanzu a nabiya dan adam ko labari aka baka aka ce ai an ga wani ya kama da kai da za ka bata da zai bata sai a zo a kama ka ko da zai yi wani laifi sai ka ji a ranka ka kosa ina ma ka gan shi wannan biya ce ta dan adam yana son ya ga wanda ya kama da shi to amma su yahuda mahaukata ne ba imani ba hankali ma ba su da shi so daga sai suna ce ma mushrikai aiku ku kun fi ma mabiya muhammadu alhali mabiya muhammadu na da littafi su ma yahuda suna da littafi su kuma mushrikai ba su da littafi to wa ya kamata a yi abokantaka ai ya kamata yahuda da suna da hankali sai su kama mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam su su domin suna da littafi su ma suna da littafi wannan can kuma ba su da littafi sannan yahudawa na cewa addininsu daga sama aka saukar da shi su ma musulmai mabiya annabi sama suna cewa Addinin su daga sama aka saukar da shi sannan yahudawa na cewa suna da annabi sannan kuma musulmai su ma mabiya annabi suna da annabi sannan bugu da ƙari ƙur'ani sai ya zo yana ba da labarin musa musa musa musa musa so nawa alƙur'ani ya kama sunan annabi musa ya faɗa so shurin masaki an faɗi sunan annabi musa da yawa kaga da suna da hankali sai ah gashi kaji mutum yana gashi ana ta faɗin sunan annabin mu to su sai suka kasance suna son kafirai to haka duk musulmin da zai zo sa ita ce ya rika da kafiri yana jin ai ya fi son kafiri akan musulmi wannan halaka ce mutum ya ce ai shi shi sai yan uwansu kirista yan uwansu kirista tun daga nan ma mutum ya kamata ya gane ba kan gaskiya yake ba ba wanda ya goyi bayan ka sai kiristoci ba ga da matsala kun yi daidai kenan المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والثامنة والعشرون بعد المئة مسألة تأريد عشرين دا أكو دا عشرين دا هدو دا بير دا شدا دا بقي دا تقص an zo magariyar takewa ke i'timaduhum ala al-khurafati mutanen jahiliya gabaki ɗaya rayuwarsu an gina ta akan tatsuniyoyi ne akan sassifai akan zo mu ji ta al-khurafa abinda ake ce ma al-khurafat jami'i na khurafa khurafa duk abinda ba haƙiƙa ba kullu shay'in la yu'tabaru haqiqatan yusamma khurafatan duk abin da ba tabbas ba ne to sunan shi kurasa kurasa ce na alkurasa ƙarairayi tatsuniyoyi zo mu ta gata gata nan ku shafa labari shuni to duk shi ne ake ce mishi kurasa to sai ma lai lissafa su gata nan akwai al'iyasa al'iyasa na cikin alkurasa miya al'iyafa al'iyafa ɗabi'a ce da suke da ita ta kora tsuntsaye idan aka zo za a yi wani abu to sai a ɗauko tsuntsaye kamar tantabaru ko kuma a kawo nau'ukan tsuntsaye misali mutum ne yake son ya tafi kano shi kenan sai je tsakiyar inda hanya ta rabu inda hanya ta rabu yadda suke yi fa a jahiliyya sai je inda hanya ta rabu ga hanyar Kano ga hanyar Sokoto ga hanyar Kaduna misali sai je tsaya tsakiya sai ya ɗauko tantabara ita tantabara tsuntsuwa ce da suke canfi da ita canfin alheri duk abin da aka ga tantabara to wai akwai akwai alheri wannan canfin har yanzu yana nan a duniyar nan shi yasa kake ganin ana wasu abubuwa sai a zo a watsa tantabaru wai zaman lafiya sai eh, ta tabara ba ta da alaka da mu ka kama ta ka yanka kawai aikin tantabara kenan in ba ka me za ka yi sai dai kuma ka aje su a gidanka ne irin na tuwa wannan an ce akwai su tantabaru jijjiga jijjiga masu tsada har a ganin su kana jin daɗi amma kuma ka ka rika cikin taimakon jama'a saboda tantabara tantabara abincin da kake ba tantabara ya fi na wanda kake taimakon mutane sannan akwai mujiya ita kuma mujiya ita kullun rasulu sharri ce a wajensu mujiya ita kullun yan saƙon sharri ce da an ga mujiya to sharri da kuma wasu tsuntsayen to shi kenan sai ya zo sai ya sa su sai fir ya wurga su sama to idan mujiya ta bi hanyar shi hanyar kano dama kano zai je to ba shi ba zuwa kano sharri amma in tantabara ta bi hanyar kano to shi kenan akwai alheri shi ma sai tafi ke shi ne suke cin shi al'iyafa zai ji tsayib kora tsuntsaye a firgita su domin su tashi a ga wace hanya tsuntsuwar da ake son ta bi ta bi in ta bi hanya kaza to akwai sa'a idan kuma ta bi hanya kaza ba to ba sa'a in tsuntsuwa kaza ta bi hanya kaza to ba sa'a in kuma ta bi hanya kaza to akwai sa'a shi na ki suke ce al'iyasa ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya nau'i ne na canfi sannan wa barki al-bark shine al-khattu ala duba da ake bokaye wanda duba bokaye ke ai yanzu ana yi kenan kawai sai wani katon banza bai tabbe iya biya ma kanshi ba bukatar kanshi ba cikin kunshi yake da bala'in talauci wai wawayen mutane sai sarƙa layi wai an zo jin shi wai ya ba mutane sa'a shikenan sai ya zaga ya zana ya zana shikenan sai ce sai kalle ka sai ce akwai damuwa shi haka akwai damuwa kuma da za ka ce me maganin damuwan nan fa ba ta ba shi kai in kuma ya ne yaudara ya fana'i a cikin ɓanna dama kaji yake so a cikin gidan a ce a gidan sai ce a kawo kaza wacce take mai ruwan hoda kaza mai ruwan hoda kai ka taba ganin ta kaza wai mai ruwan hoda sai ce ta ce idan za a same ta ko kuma sai a ce wai budurwar kaza sai na za a zai gane budurwar kaza ko a sa sharadi a ce budurwar da zakara bai taba mata bai taba barbararta ba har yana za a samu ta a ba da wani sharaɗin da ba wanda zai iya cika shi sai ka kasa sai a ce to ai shi kenan za a zamu za a samu kawai sai a yi maka kuɗi sai ka ba da wawa shi kenan shi yasa wallahi ba mutumin da bai da hankali kamar wanda yake zuwa wajen boka in kana neman dolo ka samu mutumin da ke zuwa wajen boka to ka shafa addu'a shi kenan ko farfesa ne yanzu mutum za ka same shi ba profesan jami'a ya je yana wawantar da tunanin mutane na cewa shi su ne su ne su ne su ne su ne academician su ne wawayayyu ashe su ne wawaye shi nan boka ya sa shi a sa shi je sai kwalli a sa shi je siyo allura sai an faɗa mishi adadin allura kuma ba ya ya siyo fakiti fa sai a ce ya siyo kwara talatin da ɗaya ko talatin da uku sannan kai ya siyo fakiti in ya zo baki lakanin ya warware dole sai ya zauna an kirga mishi ya wahalar da mai kedawar mun mai sai da wannan da sai ce to allurar da ake sai da ita naira goma goma kwara ɗaya sai ce to kowace dubu ɗaya ɗaya a cikin gaggawa haka zai ɗauka ya biya kuɗin ya bada ya zo ya kawo za a yi wani abu da allura guda talatin da uku to haka ake wawantar da hankalin mutane da 'yan bokonmu wanda ba su da ilimi kaga mutum wai wayayye ne shi ana rigima ƙasa da shi kila yana rike da wani babban mukami a ƙasa amma kuma wani boka na nan na wawantar da tunanin shi shi yake ce mishi yayi yayi shi yake ce mishi ya bari ya bari kuma kila yana cikin masu kafa dokoki a ƙasa yana cikin masu legislative kila yana cikin executives kila wani babban alkali ne kotu babba yake rike da ita amma kuma wani wawan boka yana juya shi a zane sai zana masa a ƙasa shi ce ko su fake sai a ce wai za a maka wai za a maka istikara kai daga ji ka sani daga yadda aka faɗa an canza mata suna istikara take yi amma ta shari'a sunanta istikara da kha'u amma sun ce istikara wai za a maka istikara wani ya taɓa ban labari aka yi sata a ma'aikatar su aka kasa gane barawa shi shi nan sai wasu suka zo suka ce wai aje akwai wani malami wai na istikara boka istikara shi shi na ka je sai ka zo kowa ya faɗi sunan shi faɗi sunan ka shi kenan shi kuma ya zo da wani abu mazari fa kamar mazari da ake kaɗi da shi sai ya sa shi a faranti sai ya rika faɗin wani abu ran ya rahu sharran ya rahu kairan ya rahu sharran ya rahu kairan ya rahu mazari na ta kada kanshi ba da kanshi fa kamar wani wasa shikenan an zo da sai mazari ya koma bangaren kairan ya rahu to sai a ce a wani ba shi a ciki sai can mazari kuma sai ya koma in aka zo na gaba sai ya koma bangaren shairan ya rahu sharran ya rahu to za a ce a da hannun shi a ciki barawa na sha ba da wannan labarin ba zan manta shi a kwakwalwata ba muna firamare aji shida aka yi sata malamar mu ta firamare kirista ce aka sa aka yi mata sata an je irin break din nan ta dan aje abubuwan ta irin lokan nan hazin lokacin LEA akwai akwai tebura masu kyau ba kamar yanzu da abubuwa suka lalace ba da tebur da a tebur muke zama shi ke na aka mata sata aka dawo break ba ta ga abin da ta aje ba shi ke nan sai wani shaidanin yaro wai ya ce wai ai suna yin karakara. kara baban shi ya yana kara-kara shi ma ya iya shi ke nan ta ce to yanzu da shi ya da wani littafi ina jin umar musu ne wannan littafin na sihiri Yazo zo da shi sannan ya da gwangwala sun san gwangwala ya zo da ita shi kenan aka zo aka ce to yanzu abin da za a yi mutum biyu su fito aka fito da mutum biyu aka ce su cire rigunansu suka cire rigunansu suka gwaro suka yi kamar sun yi leda suka yi suka gurfana sai aka cokala gangwalan nan a nonuwan jikinsu wancan daga nonon wancan zuwa nonuwan wancan zuwa aka aka yi shi kenan gwangwala ba shi kenan sai a kira mutum wai sai a ce ka sa hannun ka tsakiyar gwangwalan shi kuma yana ta wasu karance-karancen iska shi ke wai in hannunka ya rawa wai da hannunka a taka ne haka yaron nan ya zo zai wawantar da hankalin mutane <laughs> wanda yake na farko mine na biyu a tebur a abina aka zo shi yake mu ne a gaba ko yan ƙanana muke ba mu da girma ma shi ke na aka zo ya ka zo aka ce aka zo ya aka ce hannun shi ya rawa da hannun shi a ciki ni ko me zan yi in ba kuka ba to an ce aboki na da hannun shi a ciki ka gani ba hadda ni kenan ila ma ni ne din to daga baya malamin da kanta ta zo ta ce waɗannan inna wannan innocent boy ƙarya ne ta ce ba ta yi da kirista ce shi kuma ya zo da abun wai musulunci ne wannan ka ga ya za ta musulunta ya za a yi ta musulunta ta ga irin wannan shirman da ake yi musulunci ne to shi wannan irin su sune duk abban ko zane a ƙasa ko a zo da wani abu a yi wasu dabarbaru ko su dabaru shi ke nan a an gane ɓarawo ko an gano wani abin da in kai ba ɗan sanda ne ba ne ba za ka gane ɓarawo ko shi ɗan sanda sai dai tambayoyi da kuma dalilai da suka bayyana a gare shi a fili amma ba kai tsaye ya ce ɗari bisa da ɗari na ɓarawo ba ne amma kai sai ka je ka yi wasu kulubutu an gano ɓarawo ko ba sai kan ya zo shi kuma yana kuka an mishi sata ba har kuma ya fito yana bada labari an ta wani labarin wani boka ana gobe sallah ya fito ya an sace mishi kaji kazar da ya siya zai yi zai yi bikin sallah da ita an sace kuma yanzu yana bada labari fa kai wannan masu sauraron shi ai sun fi shi sakarci in ba su ba shi amsa ba kabari wal kihana sai bokanci wasiyara kai afwan wasiyara sai canfi ga baki daya shi al'iyafa mun faɗa ita al'iyafa nau'i ne na asiyara asiyara ga baki daya canfi canfi wannan sai da qur'ani ya kama shi ya faɗin sunan tsiyara canfi an duk wani abin da aka canfi me canfi canfi shine alakanta faruwar wasu abubuwa da suke afkuwa da wasu abubuwa waɗanda Allah subhanahu ta'ala bai sa su zama suna da alaka ba mutum ya fito gida kawai shikenan sai ga kuturu dama kasuwa zai je shikenan ya ce ayyo ba sa'a tun da ya ga kuturu sai ce gida zai koma ya fata tafiya kasuwa kaga canfi ko kuma ya fito kofar gida kawai sai ga kare sai ce ai ba sa'a ai a'a ai guli ta sauka a gida kaza a'a ai je muji mujiya ta sauka a gida kaza te kuka har kirga kukan ma ake te kuka uku mutum uku za su mutu a gida me alakar mujiya da da ita dabi'u Allah ya halicci waɗannan tsuntsayen domin mu kalle su wasu akwai tsuntsun da Allah bai halasta mu ci ba akwai darasin bai Allah yake son mu kalla a cikin halittarsa yanzu ka ga dai mujiya in ka kalle ta ai ba ta da kyau ko to idan ka kalle ta kai kuma sai ka kalli halittarka sai ka ce oh yanzu da Allah ya yi ni kamar mujiyan nan ya zan zama ka ga darasi ke sai ka kalli misalin alade da hancin nan naci haka ka ga haramun ne cin alade ai to sai ka kalli alade ka ce kai kuma sai ka kalle ka suka ce yanzu da Allah ya yi ni kamar aladin nan ya zan zama amma jibi da Allah ya yi ni san ka ce ce kyakkyawa sai ka gode ma Allah waɗanda kuma Allah ta'ala ya halicce su don mu kama su mu yanka mu ci sai mu yanka mu ci irin su rago irin su gunsugu irin su akuya irin su kaji da Allah ya halicce su don mu yanka su mu ci mu samu lafiya mu rayu da kuma irin manya-manyan na namun jejin nan irin su zaki ka kalle shi sai ka ƙara imani ka tabbatar da Allah ya isa fa tabarakallahu ahsanul khaliqi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara ka kalli zaki irin girman da Allah ya bashi da kwarjini an ce duk wanda ya kalle shi sai gaban shi ya faɗi ko yana cikin zufa ka hango shi sai ka ji gaban ka ya faɗi kwarjini ka kalli giwa su su ne fa dabbobi alaƙan mu da su amma Allah bai alakanta wata ka ce wai ka ga wata dabba so da haka babu sa'a ko ka ga wata dabba akwai sa'a mai imani baya haka ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya sun suke kakkasa dabbobi suna canfi da su walkihana sannan bokanci kihana bi kasril ka sana'ar bokanci kenan mutum ya zo ya tsubbace kanshi a wani wuri ya ce wa yana ba mutane sa'a ko yana ganin musu abin da zai faru kuma duk ga fitinu nan na faruwa su suke haifar da fitina yanzu inda aka fi ma bokanci ba mai duk bada, sai gashi daga can fitina ta zo duk wannan rigingimin da ake duk bokayen mai duk sun kasa su yaƙi yan boko haram ɗan boko haram suka yi ta cin su ba babbaka kuma abin da suka iya musu harin bokanci gaskiya ne ya kamata su hana faru abin ma bai kamata ya faru ba tunda abin ya damu kowa ya damu kowa an shiga tashin hankali me yasa suka basu shi ne wani boka wani kasan kasan yanzu bokanci ya fi ko ya fi ya fi bokayen kiristoci sun fi kowa ba da kolin a najeriya yanzu ba ba ba bokayen da ke cin karansu ba babbaka kamar na kiristoci wani wani wani boka kwanaki ya ce wa gwamnan jihar kaduna tsohon kwana goma sha hudu ya mutu kunya bai ji sannan wacce hakumu ila tagut sannan kai ma tagutu hukunci tagutu duk abin da ba hukuncin Allah ba dabi'a ce ta jahiliya ɗaukar wanda ba hukuncin Allah zai maka baka kai ya maka hukunci kuma alhali kana da mafita domin wani zai iya tambaya ce to kotunan mu da ake da su irin magistrate court da mutum tabbas in ya je ba za a masa hukunci da alkur'ani da hadisi ba ne in ka zama ba yadda ka iya tilas kenan za ka kai nan za ka kai ba yadda ka iya amma ga mafita ka ce a a kai can za ka tafi to wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya wa karahatu tazwiji bainal idaini sannan daga cikin miyagun ɗabi'unsu shi ma canfi ne sun kasance ba sa son su yi aure tsakanin idi biyu da idin sallah karama da idin sallah babba suna cewa wai idan aka yi aure a wannan tsakanin to bala'i zai afku ka gani sannan suna da larabgana ai akwai larabgana larabar karshen watan mana wata ne watan rajab ko ko ba shi bane ba a aure in haka ya aure a wannan lokacin to ba auren ba zai albarka ba za a samu bala'i to duk miyagun dabi'u ne na mutanen jahiliya da ya waje ba musulmi ya karanta su ya san su ya guje musu kuma kada ya tsinci kansa ya afka a ciki Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana aqidar mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah muna roƙonka kada ka kashe mu face muna musulmai ya Allah madaukakin sarki ka shiryatar da waɗanda suka kauce ma hanya madaidaiciya ka dawo da su kan hanya ta daidai hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah subhanahu ta'ala ka yi albarka a cikin rayuwar mu ka shiryatar da zuriyar mu wannan shine ƙarshen cikin wannan littafin da malam ya kawo mana waɗannan matsalolin guda ɗari da ashirin da takwas dukkaninsu ɗabi'u ne da aƙidu da al'adu na mutanen jahiliya mutanen jahiliya wanda suke kafin musulunci musulunci kuma ya zo da dukkan abin da ya warware waɗannan miyagun al'adun da ɗabi'un da kuma ta'adojin da miyagun aƙidu so daga abin da ya waje ba musulmi kullum shine ya zauna ya karanta ya rika jin bayanin da ake masa irin waɗannan kuma ya kokarin aiwatar da abin da ake karanta masa magabata bambancin da su shine su da sun ji abu sai su yi aiki da shi mu kuma sai mai ta ji mai ta ji mai ta ji muna ƙara ma kanmu hujja muna ƙara ma kanmu hujja muna ƙara cewa Allah mun sani amma ba mu aiki da abin da muka sani ba Allah mun san kaza ba mu aiki da shi ba su kuma magabata in suka san abu ɗaya to a wannan lokacin za su je su yi aiki da shi Allah ba mu ikon aiki da abin da muke ji kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa mana ikhlasi a lokacin da muke aiwatar da abin da muka koya Allah ka tsare mu daga riya Allah ka tsare mu daga yin aiki ba dan kai ba wannan shine karshen littafin masail jahiliya التي خالف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من دولو كشيمي أو من أكارن تلتابو يو الله سبحانه وتعالى يكاو كرشنسا muka gama karanta shi a cikin majalisai guda 37 aka karanta shi so da haka a karatun da za mu ci gaba nan gaba in Allah kai mu za mu karanta littafin alfuqan bai na auliya irrahman wa auliya ishefan na shekul islam al shi shine littafin da za mu karanta nan gaba insha Allah ta'ala wanda suke siyan littafi su bude sinema in kuma suna da shi to shi sha Allah ta'ala shekul islam jami'a bai bukata ce mun yi wani dogon tarihinsa ina mun zo a majalisi daya sai mu dan bada takaitaccen tarihinsa mun ba zai yi waka ba tarihin shekul islam jami'a a lokaci daya ba sai dai mu dan tattaba sai mu dan yi kaɗan shi kenan sai mu shiga cikin littafin abinda muka karanta kuma a cikin wannan littafin Allah madaukakin sarki ya sa ya amfane mu abinda muka yi kuskure a cikin fassara ko jan baki ko ba da wani bayani muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wata'ala ya mantar da wannan kurakuran a cikin daga zukatanmu kada mai ta aiki a kansu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ruwa na sama mai yawa kuma mai amfani mm-hmm. Allah madaukakin sarki ya sanya mana wannan zafi da muke ciki shugabanninmu mu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da musu jagoranci Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ci gaba da dora su akan daidai dukkan wanda yake nufin kasar mu da sharri ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka kai mana maganin sa Allah ka sokar da alkhairi a cikin wannan ƙasa tamu ka tsare dukkan ƙasashen musulmai ka jagoranci ka sa ka alkhairi a cikin zukatan shugabannin musulmai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh